وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا mushrikai masu ƙaryata annabi suka ce me yasa wannan da yake riya cewa shi manzon Allah ne yake cin abinci kamar yadda sauran mutane ke ci kuma yake tafiya cikin kasuwanni don neman abin rayuwa ina ma Allah ya saukar da mala'ika tare da shi, yana gaskata shi kuma yana taimakonsa.